come on. matasa barkamu da wadaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan asabar dan labarun matasa a ɗakin magana kuna tare da Samira Rafi tare da Gora ta Rakiya Arimi. Ya ne kiki? Alhamdulillah Mira da fatan kin wuni lafiya. Lafiya launi. Yau da me kika zo mana? A wannan maraicen Gora za mu zauna babban birnin Yamai inda aka gabatar da babban taron matasa na yanki da labarai marasa tushe a Jami'ar Abdulmumuni. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu je a garin Maradi inda za mu taɓa muku jigo 'yan kasanci daga ƙarshe kuma kuma sai wasanninmu na motsa jiki. Gora a jihar Difa matasa da dama kan yada labarai maras tushe a kan yanar gizo wani bi ba tare da sun tabbatar da su ba. Haka ne Gora Malam Sile Abubakar ɗaya daga cikin masu fafutuka akan yanar gizo ya bayyana irin miyagun sakamakon da kan iya fitowa daga yada labaran karya da labaran marasa tushe a cikin wannan tsokacin da ya yi wa abokin aikinmu Abdullahi Maina yada labarin karya abu ne wanda yake tattare da hatsari masu yawa saboda mi labari ne na kamzan kurege abu ne wanda kai da kanka baka da tabbashin shi baka san a ina ya faru ba a wani yanayi ya faru wannan abin ka ɗauka kaya da in abin yana da nasaba da addini ka ɗauka kaya da shi kaga duk wanda yake cikin wannan addini kaga tsakaninka da shi na farko ka sa babban kiyayya kuma dukkan wa'anda watakila suke mara maka baya da shi wancan wanda bai ga abin ga haka haka ba ya ji ka taɓa al'adan shi a cikin wannan ni tana wa yana cikin dubu ba a sani ba na yada mutane biyu uku suka gani kai sai ka ɗauka ka yada a duniya gaba ki daya kaga anan ka taɓa. Gora a satin da ya gabata a jami'ar Audu Mummuni da ke nan babban birnin Yamai aka gabatar da babban taron matasa domin yaƙi da yada labarai maras tushe suma. haka ne gora an gabatar da wannan taron ne a ƙarƙashin take kamar haka gudunmuwar ɗalibai matasa a cikin yaƙi da yaɗa labarai marasa tushe karin bayani a cikin wannan rahoton da abokin aikinmu ali kai lausai ne ya haɗa mana Matasa fiye da dubu biyu ne suka taru a dandalin Plus Abe na jami'ar Abdulmumin da ke nan birnin Yamai domin halarta ga wannan haduwa mai suna babbar haduwa ta matasan Nijar da aka sanya bisa taken yaƙi da labarun karya a Nijar wacce gudunmata ta ɗaliban jami'a haduwar da shugabannin editocin shafin tantance labaru na Nijar Verif suka nuna. Manufar wannan taro abinda muke so shine tattaunawa da ɗalibai da suka kasance a yau ginshikin ci gaba mai ɗorewa su mayar da hankali akan hanyoyin sadarwa na zamani. Muna son ɗalibai su kasance jakadun yaƙi da labaru na ƙage da ya kasance a yau wani al'amari da ya zama ruwan dare yau da gobe. A wajen mahalarta wannan shiri yana da muhimmancin gaske ga matasan Nijar masu amfani da shafukan sada zumunta. Yunkuri ne mai kyau, abun ya ja hankali na sosai, saboda a yanzu labaran karya sun zama ruwa gama gari. Don yaƙi da labaran karya ya kamata da farko ka binciki inda labarin ya fito. Wannan haɗuwa ta bayyana wani farkon sabon karni na da kai da aiki da jama'a domin kiyaye gaskiya da sahihancin labaru a Nijar. Gora garin ga yana daga cikin garuruwan da ake fuskantar matsalar tsaro a cikin 'yan kwanakin nan. Tabbas Gora, mazaunan garin na kuka da sace-sace da kuma kwace da kwace da dai sauransu, musamman ma a cikin wa'annan makonni. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Fadal Alu da aka fassara. yanayin tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa a gaya ya haifar da damuwa a zukatan mazauna garin akan tituna matasa suna ƙara jin tsoro a game da kariyar lahiyarsu da ta yan uwansu an kuno misawo kan goti a yau abin da yake faruwa a gaya yana ba da tsoro sace-sacen ya yi yawa saboda ko a kwanan baya wata yarinya da aka tare ta suka ce ta bada salula ta ƙi suka sare mata hannu sace-sacen ya yi yawa da kashe-kashe mutanen da suke jimuwa a cikin wannan yanayi mai ban tsoro matasa na tambayar kansu menene dalilin wannan tsanantar rashin tsaro wallahi lakkal tunani wallahi ta da hankalin da ake tsakanin mu ne mu duka yan gaya mu nawa ne ana tare mutane ana kashe su saboda daudar duniya gaskiya ne muna da yan ɓata gari a gaya amma akwai waɗanda suke zo muna daga benin da najeriya najeriya suna haɗa kai da mutanen gaya yanzu sannu a hankali abin yana ƙara a sakamakon wani zaman taro tare da masu anguwa a wannan mako magajin garin gaya mun kai laburema ya yi kira ga al'umma da su haɗa kai don su yaƙi wani al'amari na rashin tsaro domin fuskantar wannan mawayacin hali an kaddamar da ayyukan sintiri na jami'an tsaro cikin dare zagayen jami'an tsaron akai-akai zai ba da damar farautar masu laifi saboda a dawo da kwanciyar hankali cikin al'umma Gora a garin Maradi an tabbatar da wani horo akan 'yan kasanci daga ranakun 17 zuwa 19 ga watan Yuni a dakin taro na ma'aikatar magajin gari. Ƙungiya mai zaman kanta ONG Citoyen vincent Connecte ita ce ta tsara wannan horon wanda ya samu halartar kimanin matasa ashirin daga cikinsu hada zaɓaɓɓun yanki. Ga dai rahoton Muhammad Mamman. Na cewa tun farko har karshen wannan horo waɗannan matasa 'yan mata da samari gari da kuma mashawartan magacin gari dukansu sun yi imani da amincewa da muhimmancin wannan horo abinda da ya bada dama ga babban kwardunatan kungiyar ong citoyen de saint vincent connecte habibu hadi na cewa matasa ya kamata su samu horo kan kishin ƙasa domin su zama matasan da za a koyi da su koyar da halaye na kishin ƙasa yana bayawa 'yan ƙasa a ba su haske yadda za su kawo gudunmuwa na ci ci gaban al'umma. A cikin wannan kwanaki uku za mu yi magana bisa 'yanci da shugabanci 'yan ƙasa da ayyuka ma'aikatan ƙasa da ƙa'idojin jagoranci na gari da suka hada da daidaito duka wannan domin ƙarfafa gwiwa ga waɗannan matasa. Halartar mashawartan magacin gari ta samu yabo daga waɗannan matasa da dama aishatu yaji na bana Tun farko mun san da cewa akwai mashawarta cikin jihar, amma ba mu san aikinsu ba, kun muna aza ana biyan su ne. Ta hanyar wannan horon mun san nauyin da ya rataya a wuyansu, mun san cewa aikin sa kai ne suke, kuma kamar banza suke aiki don ba su da albashi. Mun san wasu kuma abubuwa kamar yaya ake yi a biya lanho da dai sauransu. A ƙarshen wannan horo, matasa da zababbun wakilan jama'a sun rubuta wani ginshiki na ƙasa da zai taimaka a matsayin jagora domin 'yan ƙasa da za su zama abin koyi. Yanzu kuma sai filin mu na wasannin motsa jiki tare da Asuma na Shina. tawagar zumunta fc ta farko a kwamfanar mataki na daya ta sake dawowa cikin shahararrun tawagogi na lig shekaru takwas bayan kakar wasanninta na karshe a shekarar 2015 bayan da ta yi nasara akan espoir fc ta zandar da ci uku da daya espoir fc ta zandar ta zo karshen kwamfanar da matsayi na goma sha biyu inda ta shiga sahu ɗaya da gs tawa da jangwarzo fc ta maraɗi waɗanda tuni aka yi waje da su abin tuni espoir fc ba ta ja da baya ba a wasannin super league tun lokacin da ta kai wannan matsayi a shekarar 2016 a nan muka zo kasan mu na yau za ku kuma sake saurari bisa kan lambar uku biyu biyar tare da layin ectel ba tare da kumbiya ko dala ba.